a ci gaba da mummunan farmaki da suke kai wa 'yan ta'addan Boko Haram, sojojin Najeriya da Nijar, wato Brigade na 403 na sojoji na musamman da ke baga, da takurorinsu na jamhuriyar Nijar, da taimakon jiragen yakin Operation Lafiya Dole sun afkawa wani maboyar 'yan Boko Haram da ke ƙauyen Kure da ke zirin tafkin Chadi. inda baga ga kasar 'yan ta'addan kazalika sun kuma kwato motoci masu ɗauke da manyan bindigogin harbo jiragen sama da kuma sauran nau'o'in makamai. Sojojin na Najeriya da Nijar waɗanda suke farautar neman maɓoyar 'yan Boko Haram a duk inda suke sun samu nasarar gano wannan sansani tare da yi masa kace-kace. Wannan kuma na zuwa ne gabanin ganawar tsaro da aka yi tsakanin ministocin tsaro na Najeriya da Chadi a nan Abuja akan al'amuran da ke da alaka da tsaro a yankin na tafkin Chadi. A cewar masanin tsaro Mejo Shaibu Galma mai ritaya, muddin sojojin waɗannan ƙasashe za su yi aiki kafaɗa da kafaɗa. to nan ba da jimawa ba ta'addanci a wannan yanki zai zama tarihi. Generally duk wani abu da aka haɗa kai, ka gane ko kuma duk eh. mutane suna da daya sun zama tsintsiya maɗaurin ki daya to shine ake faɗi sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi kuma ina so in gaya maka wayannan mutane haɗin kai wato wayannan sojoji na kasashen nan da tuntuna ana da irin wannan himma da tuntunu da labarin wayannan boko haram ya zama tatsuniya to wannan ya nuna haɗin kan nan da zumma nan da suka taso da shi yanzu yana da kyau kuma ka gaidai irin eh, ƙarin kayayyakin yaƙi da sojojin Najeriya suke ta ƙara samu. Kazalika wata sanarwa da ta fito daga Brigadier General Bernard Onyeko da ke hedikwatar tsaron Najeriya na nuna cewar dakarun bataliya ta uku na masu kai ɗaukin gaugawa da ke babban sansanin sojan Najeriya na goma sha ɗaya da ke Gamboru. Sun gabza da wasu mayakan na Boko Haram. Mayakan na Boko Haram da suka faro wannan sansani da motocin da ke ɗauke da manyan bindigogin harbo jiragen sama guda bakwai. Sojojin sun ragargaje su tare da kashe wani adadi mai yawan gaske da kuma kwato sauran nau'o'in makamai da suka haɗa da gurnet-gurnet da bindigogi kilar AK-47 da kuma ƙarin wasu bindigogi masu sarrafa kansu da kuma ƙarin wasu tarin makamai. Domin samun nasarar kaucewa ire-iren harin da 'yan ta'addan ke kaiwa sojoji, akwai wasu matakai da masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu ke ganin ya kamata a ɗauka. ba shakka ita ƙungiyar daular Islamic State wadda ke Afirka ta yamma wato ISWAP ta mayar da kai hari a kan sansanin soja a matsayin kusan shi ne eh, jagorar irin nata gwagwarmaya eh, a baya-bayan nan a shekara 2019 tsakanin watan eh, shida zuwa watan tara akalla ta kai ma irin waɗannan sansani guda goma sha takwas me ya kamata ita rundunar sojan najeriya ta yi na farko ba abin da ya fi shi tattara bayanai abinda da turanci ake ce ma intelligence duk rundunar soja da ta yi nasara a yaƙi to yawanci da wannan tattara bayanai da amfani da shi ma'ana sanin wani irin dabara ne da kuma yaushe shi abokin harin naka zai kawo hari to shi zai baka dama na farko ka je ka hana shi kawo harin kuma ka shi aibi ma ya ce kawo harin abu na biyu shine mamaye samaniya wato amfani da ƙarfi na ƙasa da ƙasa wadda Najeriya take da shi na cewa ta tabbatar da cewa ta mamaye samaniyar ta duk lokacin da irin wayannan kungiyoyi za su kawo hari to a yi amfani da rundunar soja ta sama su je da jirage su jefa musu bama-bamai babu yadda za a yi kungiya komai ƙarfinta irin mai zaman kanta irin wayannan kungiyoyi masu ikirarin jihadi su tsaya su ce za su yi gaba da gaba da irin soja na sama a halin da ake ciki babban hafsan sojojin Najeriya, Laftanar General Tukur Buratai tare da mukarrabansa a halin yanzu suna can shiyar arewa maso gabas domin tsara yadda za a afka wasu waɗannan 'yan ta'adda na Boko Haram a wani shiri na ƙoƙarin a yi ta ta ƙare. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.